Sarkasai, sarkasai, sarkasai.

Kai, me yake faruwa ka shigo mana gida fuskan ku duk ciwo kamar yadda kafan ta yake da ciwo? Ruwan bace. Ku tsaya ina zuwa, ku tsaya ina zuwa. Ga waje nan ku zauna. Zauna. Kai ma zauna. Zauna a hankali fa. Zauna a hankali. Wai ku dan Allah dan Annabi. me ya same ku kuka yi wa kanku abinda duk kuka tarwatsa ku da kanku me ya haka me ya faru kin ga munafikin nan shi ya tarwatsa mana ahali ya samu a cikin tarkon maraici ya raba mu da iyayenmu ya sa ake neman mu a kashe mu kai jama'a sadi barka da fitowa ko sannu sa'ade sannu da fitowa ya karfin jikin Allah ya Allah ya baki lafiya kun ganta nan yadda kuka shigo haka ita ma haka muka tsince ta mun je farauta jina-jina muka tsince ta sai na kawo ta gwaggona take kula da ita wallahi da yake har yanzu ma ba lafiya ce da ita ba ga kafa na ciwo za ki koma ciki sannan sannan ku ba babu ruwa ne a ɗan man ɗan shi Ladun, rumbun tunani, bakin ciki ne yake cika shi da tukar da na sani. Haka ne, sai dai kuma zumu baya fushi da makashinsa, sai dai mara ta yinsa. So hana ganin laifi, wai wani laifi ne ka musu haka da suke ta gudunka haka har suke korar ka. Gaskiya, ki bi ni bashin wannan kalma tambayar taki. zan baki idan na shawo kansu Babbar yaya kina jin mu da shi a nan. Abin da nake so da ke yanzu guda ɗaya ne. Ki rura wutar gaba a tsakanin waɗannan masoya guda biyu su dawo makiya. Kar ki ji komai babbar yaya. Ki sa a ranki an gama komai. haka ne na tabbata da zaki iya sai dai idan har wani abin ya gagare ciki kake jikin damu a koda yaushe muna tare zan shiga jikinki duk abin da ya kamata za sai dai kuma a kiyaye zuwa gaban mu dubi don sai an yi taka tsantsan bil adama <laughs> godiya nake babbar yayanmu Sarkasai, Dauda, wai me zai hana ka hukunta ni daidai da hukuncin da ya dace da ni? Zara Ai ko a mafarki ba zan taɓa yin fushi da ke ba, tuna ma har na je zan yi wani hukunci mummuna. To me yasa har yanzu baka haƙura akan abin da ya faru ba? Abin da ya faru ya riga ya faru. Ganin lado ne ke ɓata min ganin ki kuma ke faranta min saboda ina da ke zara. To ka daina damuwa akan abin da ba shi da amfani, tunda kaga yanzu mun riga da mun zama hanta da jini. Wannan duk mai yiwuwa ne ya riga ya wuce. Bana iya cewa da ke abin zai ƙara dawa ba abin da ya wuce ya riga ya wuce. Sarkasai, sarkasai. sarrafa sirri ba komai dama shi ne fatan ni da ke ko kuna fahimtar juna kuna fahimtar junan ko kuma ce kuna fahimtar mutane kuwa mun muku sallama ba ku amsa ba ko kuma duk a cikin soyayyar ne gaskiya soyayyar ku tana birge ni ya kamata a ce ku riƙe junanku da amana ba ɗaukan ƙorafe-ƙorafe ba ɗaukan maganganun mutane insha Allah hakan ma ba zai kasance ba barantana kwatankwacin shi ni buri na shine a koda yaushe in kula da zara kamar yadda kake kula da gwaggo saboda ina so in gina mata masarauta a kan fadin duniya na babu irinta saboda ita ta hawa ce ta kuma ni kaɗai. To ku rike junanku da amana da gaskiya. Allah ne ya haɗa ku har ya sa kauna cikin zukatanku. ka yi haƙuri da ita ita ma ta yi haƙuri da kai ba tashin hankali ba rigima idan kuka riƙe juna da amana insha Allahu ma za ku cimma burinku alhamdulillah ni idan hakan ya faru na fi kowa sa'a haka ne saboda zan fi kowa cikin farin ciki sannan fata na Allah ya yarda da wannan addu'a na to Allah ya muku albarka amin Allah ya kau da fitina Allah ya bakku tare har haku cin burin to yanzu mu bari mu je wannan wani dan magani ne da mu je a dan dan harada shi muka je muka tsinko da inda gugu idan kun gama za ku yi ƙara sawa to sai kun ƙara sawa Allah ku kula da kanku a ba ku mun zama yan gari amin amin zama yan gari to shikenan Allah ya tsare Dauda, don Allah a duk halin da muke ciki, kar ka rabu da ni. Ni ma ba zan rabu da kai ba, ko da a ce ko zan mutu. <laughs> Zara kenan, ana da kawari kaya ne, tunda na ɗauka kuma sai na kai shi. Ni ya buri na ko da yaushe shine ki ci gaba da rufe min kofofin zuciyarki, kada wani ya kusance su in ba ni ba. Ai kai ka rufe su da kanka. kuma ka rufe su da hannunka ko ka ga lado a hanya <laughs> ban gan shi ba ba na fatan ma na haɗu shi domin ba komai nake nema a gare shi ba sai dai ya zo guri na ya nema shi wa. kar ka yarda da shi ko da a ce zai zo ya warware maka kunshinka ai wargi ma guri ke samu to ba ma zai ga fuska ba balantana har ya zo gare ni yayi kaɗan wane shi ai na gaba ya gaba a baya sai labari ai babu soyayyar ta ne a cikin zuciyarka shi yasa kake jin tsoro dama na gaya miki zara ba za ta amince da soyayya ta ba ina son na gaya maka ba haka kawai daudu yake son zara ba sai don wani abu mai daraja abu mai daraja kuma wannan wani irin abu ne da ni ban san shi ba da kai kuma abu mai daraja ya fi dacewa. Na san baka sani ba. Ya kamata ka gina soyayyarka a cikin zuciyarta. Ka je, ka yi tunani, za ka gano hakan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am kamar dai kullum kuka sani suna na Adam Abid jarumi a cikin shirin sarka sirri. So yau ina tallata muku maganin kamfanin mu Tafta Abubakar mai godiya shi nake tafa da shi. Ina mata masu matsalar infection da maza masu kankancewar gaba matsalar saurin inzali rashin kuzari karancin sha'awa to duk muna tafa da magani kamar haka. So ba mu fara muku da magidanta. Duk magidancin da ba iya gamsar da iyalin shi to mun taho mai da maganin da in Allah da idan yi amfani da shi da Abubakar mai godiya ya kawo maganin da duk wanda ya yi amfani da shi zai godiya ya sa albarka so ya kirkiro muku magani dynamic mercury complex ku daure ku neme shi sannan ina maza da mata masu fama da infection barin ma dai especially iyayenmu mata idan lokacin al'ada yayi wa ga wasu suna suma wasu har ruwa ake kara musu to da yadda Allah da Abubakar mai godiya ya angata mana magani idan muka yi amfani shi za mu samu waraka ina ma zamani suke samun kankancewa gaba saurin inzai rashin kuzari Eh, karancin sha'awa tsinkewar mani to dr abubakar mai godiya ya inganta mana magani mu daure mu neme shi da yadda allah duk wani amfani shi zai samu waraka ina wanda ba su yi addabe su maza da mata to dr abubakar mai godiya ya kawo mana maganin da yadda Allah idan muka yi amfani da shi za mu samu waraka. da yadda Allah so ya kawo mana maganin da za mu yi amfani shi ko da rinka mai tsiro ko da ya kai tsayin dabino idan ka yi amfani da maganin nan za ka samu waraka. da yadda Allah sannan kuma ina masu cewa sun gwada sun gwada bai musu ba so muna da bukatan su ziyarci ofis ɗinmu ko su kirayi nan bawai da muka jera musu da yadda Allah za mu musu tambayoyin da suka dace daidai da abin su in kuma suka zo ofis za musu check up daidai da matsalar su za mu gane mai matsalar su za a ba su magani da ya dace daidai da lalurar su ina especially a ce masu masturbation wato wasa da al'aura maza ko mata to mun tanaji magani bangare na wannan na musamman wanda duk wanda muka bai full treatment na wannan abin da yadda Allah zai samu warraka cututtukan da ya haifar mai masturbation din za a samu warraka kuma za a samu inganci wasu kun san idan ya yawa yana hana haihuwa to da yadda Allah za a samu wannan warraka da yadda Allah idan kuna nesa muna da hanyoyin da za ku iya mallaka za ku iya biye biyan mu ta online ko kuma ta hanyar sadarwar mu WhatsApp ko kuma ku kira mu direct call babban reshen kamfanin mu yana nan tudun nufa AKCs new bit da raukan titin tudun nufa opposite tawakkaltu masallacin yarabawa sannan muna kowa fata a kairi muna wa kowa barka da zuwa mai siyan ɗaiɗai da mai sari duka muna muku barka da zuwa dr abubakar mai godiya na muku lale marhaban sai kun zo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sunana beauty garanti amma an fi sani na da kb garanti mace mai bukatan mai tun daga kan man kitso man jiki man fiska kai hatta abin da yake damun mata wato shine nokus kenan duk wannan idan kika zo kika mana bayani cikin sati daya ya riga ya yi yawa ko a ina kike za mu iya tura miki da kaya sannan bugu da ƙari a Najeriya muna da fannin shaguna daban-daban kamar Mahmud Gumi Market Central Market kenan Lion Tudun Wada Line Block 213 eh, Shop 3 sannan kuma a block 146 nan ma muna da shago da kuma 147 wanda opposite din uh, 146 da kuma 147 uh, muna da shaguna sannan kuma akwai wani a bypass kusa da masallacin almisiri sannan kuma bugu da ƙari akwai kuma wani a kashim ibrahim road can guraren by unguwar rimi kenan muna da shago a nan ma duk mace mai bukata mai kowane irin mai ne take bukata sai ta same ni a wannan nomba. Sarakar sirri, sarakar sirri, sarakar sirri, sarakar sirri. Sarakar sirri. Sarka sirri, sarka sirri,